kafarka. rashin lafiya Allah ne. Kafar mu sai mun je mun ji. wurin likita. Akwai an rasa ke damun ka To ai dole mu je mu ji rubutu. Na sai muku shawara ne. Da Ko menene yanzu mun taho? na gida? Nan gidan. To sai ku hakuri yanzu. Hmm, hmm. ku koma gida. Kuma ka zo ka taushe ka buga masa fito mu ji komai a gaban mu za a yi a gaban mu zai faɗo mun gaji. Salamu alaikum. Kalle shi fa ina ai da sake. Salamu alaikum. Nuhu barka <laughs> ah, gajiya. Ya aka Ya kokari. Ya lawan layi. Ya aka yi. Ni lafiya lau. Eh, <laughs> ah, ku nan mana bismillah bismillah nan. Ko ma ta can ke, ko ma ta can ni in tsaya ta ma su ce gidan. Amma ganin wannan amarya ce ko? Na wata wata uku kenan. Masha Allah. Wata uku. <laughs> To alhamdulillah. Gida ku yi magana Eh kamar yadda aka yi mun gwada ka. Ya bari su wuce tukuna. A'a, ah, ya mun na. Mun gwada ka. Dafa ko? ka san likita malaria na ga muku malaria ce mana ai shiru mana ai shiru ya faɗa da bakin shi mana kuna ji a jake ce uwar gida ko ni ce to nan mun goda me shawara ka tsaya mana da ya mana bayani mana mana to kuma da maka ke damun ka ta ina ma kaddan to sai a hankali Ba mutane shuru kai da likita. Kamar yadda kamar yadda gwaji ya tabbatar mana mun je mun yi gwaji iyakan gwaji. Ni an tabbatar da shawara ce. Gwaji ya nuna mana ka tsaya mana. Kai shiru man ka ji abin da zai gaya. Ko mu keɓe ne a faɗi maka. A nan za a yi shi a nan za a yi shi sai sam ka zo da kanmu. Congratulations. <laughs> Congratulations. Ba za mu raba ko? A'a matsalan da ke jikinka. ka tsaya ka saurari likita abin da zai gaya maka sai yanke hukunci kake da kanka wani abu ba ni yake yi to shikenan to yawa ina ma na tsaya <laughs> mun tsaya a wajen mun tsaya mai malaria ba yawa mun tsaya mun bincike shi da kyau eh. yawa mun ga cutar da ke damun shi ba wani cuta bane za a kare hankali in dai an yi magani yadda ya kamata to za a samu za a samu lafiya za a samu cediya shi kenan <laughs> shawara ce ya <laughs> mana shiru mana ha'a gloria ne ciwon sanyi sanyi ko mai gida mai gida sanyi to inna lillahi ina ka sanyi mun shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi yayi kamar a tsaya tsaya ko ce alhamdulillah fahimta na gane <laughs> ai dole kama ni sanyi saboda kin sana da na noma a fada ma shi ba a fada ma ba a cikin rafi ka ibo shi wayo mana inda ka samu sanyi yaya eh? hukunci da shawara sai ya zauna a gidan likitan ya a a ba kuma a a ni dan ba kai ba ga da amarya amarya uwar gida ku shiga a gwada ina ku shiga a gwada ku ina ah, mun kawo ana gwada su ne dama shiga a gwada a'a gwada a idan ku lokaci sai an gwada ku dama ana kamuwa a shiga ba kuma ya kamu da shi wai a duba mu shiga a tantance mu ma za a tantance mu amma sai dai ka ajiye shi a gidan kai kamar tare za mu shiga ko da kai da jira mu bara a gwada ka riga ka zama bayar tsin koma gefe ka zauna a nan ka jira a gwada mu fito zauna likita shigo ka kana rufe kofa kana yi mai gada in dare yayi Ты лучше гиляешь. <laughs>